أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na sha takwas a cikin karatunmu na manahiji kutubil jarhe wa ta'adil yau sha tara ga watan jimadar ula hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a uku ga watan ɗaya shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi muna cikin kaso na hudu na cikin zafai ko shi ne wato kutubul mu'allafa fi rijali kutubin makhsusa na farko kuma a cikin wannan kismin muna a alkutubul mu'allafa fi rijalis sahihaini aw ahadihima yanzu yau zamu tashi tasmiyatu man akhrajahum al-bukhari wa muslim wa man farada bihi kullu wahidin minhumā lil hafiz abi abdullah al-hakim sahib al-mustadrak shine littafin da zamu yi a yau <clears throat> na farko kenan tasmiyatu man akhrajahum al-bukhari wa muslim wa man farada bihi kullu wahidin minhuma mm. bayanin sunayen waɗanda bukhari da muslim ya fitar musu ya fitar da hadisansu ya ce man akhrajahum ya fito da su <laughs> yawanci sukan ce man akhraja lahum mm. amma shi sai kawai ce man akhrajahum <laughs> ta samu ne wannan wa man farada bihi kullu wahidin minhum da abinda kowanne daga cikin su ya kade ta da riwaya daga wajensa littafin tahqiq kamal yusuf al-hut ah, <clears throat> sheikh yace al-kitabu juz'un wahid juz'i ɗaya ne littafin imtada al-kitab bi dhikri sahabati radiyallahu anhum ya fara da ambaton sahabbai radiyallahu anhum ah, يستفاد من الكتاب في توثيق الرموز كما هو الشأن في كتاب الدار قطني وكتاب الكلابادي المتقدمين فائدة للتاف شيني دومن توثيق الرموز تبت دا رموز عند أكي سنيا وانا الأمر عند رواية الراوي تكي كمر يندا أكا ambata للتاف الدار قطني دا الكلابادي cewa idan aka ce ha to bukari kenan ko min muslim to idan haka wanda duk ambata a cikin waɗannan a cikin wannan littafin kaga wannan ziyadatu tawsik ne na kan cewar ramtsin da ake sawa a kansu daidai ne to ga sunan ah, yace asami man sahhatir riwaya man sahhatir riwayatu anhu min sahabati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara kaga yace Abubakar Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa Abdurrahman ibn Auf wa Talha ibn Ubaidillah wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'ad ibn ibn Abi Waqqas yace fa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail ridwanullahi alaihim ajma'in haga wannan al'ashar al-mubashari na biljanna illa man illa abu a amir ibn al-jarra shi bai ambace shi ga limaza na ba shi da riwaya eh ba shi da riwaya a cikin sahihain din eh? ba shi da riwaya a cikin as-sahihain eh to hada shine abinda wannan sani'in na آه، الحاكم ya عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن ibn ابن ibn ابن الحارث ابن فهر القرشي الفهري أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة أسلم قديما وشهد بدرا مشهور مات شهينا بطاووس بطاعون أمواس سنة ثماني عشرة وله ثمان وخمسون سنة عين Eh. eh akhraja lahu jamaa saboda haka wannan me za a dauke shi na'am in ya tabbata bai ambace shi ba in ya tabbata bai ambace shi ba sai mu duba mu gani a cikin littafin <coughs> sai mu duba mu ga littafin don sai ta yi fi safa allati taliha a cikin sauran sahabbai ya ambace shi amma ba a cikin al'ashar al-mubashari na ɗin ba ko zai yi ya ambace shi ya ce sun ma dahun ala hurufin mu'jam sannan ya ambaci waɗanda suka zo bayan su ala hurufin mu'jam Tun hmm. ga shi wannan ya bambancinsa da littafin dara kutni littafin dara kutni ya fara da tabi'i, shi ku ya fara tun daga sahabbai sannan malam ya ci gaba da cewa a safa lati taliha ku duba safa 62 ya ce alkitab halin min zikirin jarhi wa ta'adi haitu ya tasiru ala ga shi na babu zikiru manismuhu ayyub mimman ittafaqa alayhi ayyub as-sakhtiyani ayyub ibn musa ayyub ibn a'id ayyub najjar wa lil wahdahu ayyub ibn sulaiman ibn bilal ولمسلم وحده أيوب ابن خالد ثم ذكر من اتفق عليه ممن اسمه أسود وهكذا to haka manhajinsa yake shi kawai ambatan sardur sard ne na al'asma to alkitabul ladhi yali shine rijalu sahih muslim rijalu sahih muslim na ibn manjawai ta'aliful imam muhaddith abi bakr ahmad ibn ali ibn manjawai hmm. al-asbahani dai mutanen can al-mashriq ahlul mashriq sun yi masunna hidwa tahqiq abdullahi al laifi yace al-kitabu malan yace al-kitabu mujalladat sannan ya ce alkitabu bin nisba lirjali sahih muslim nazir kitabul kalabazi almutaqaddim bin nisbati lirjali sahih bukhari mun karanta littafin alkalabazi ko shi ma an ce kawai sardul asma ne ba tare da aljar wa ta'dil ba mu ga ga tarjama nan ta biyu ibn Abdullah ibn yunus ابن tamimi al yarbui al-Kufi kunyatuhu abu Abdullah مات سنة سبع وعشرين ومئتين روى عن زائدة بن قدامة في الصلاة ودلائل النبوة وزهير ابن معاوية في الصلاة والنكاح وعاصم ابن محمد ابن زيد في الجهاد والليث بن سعد في الفضائل وفضيل ابن عياض في ذكر النفاق آه. كما دين yadda kalabadi كي kun ga شي ما ma haka kowanne sai ya faɗi mawaƙi'in riwaya tasa kamar yadda ya ce alhassan ibn bishir sami al-mu'afa ibn imran rawa an bukhari fil istisqa wal manar kuma ya kawo sanatul al-wafayat ahmad ibn ibrahim ibn kathir al-abdi al-baghdadi akhu yaqub yu'rafu bid-dawraqi ibn ibrahim ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi kunyatuhu abu abdullah mata sanata 46 wa 200 وكان مولده سنة ثمان وستين ومئة وهو أصغر من أخيه بسنتين روى عن مبشر ابن إسماعيل في الإيمان وعبد السمد ابن عبد الوارث في الصلاة والنكاح والبيوع وأبي داود الطيالسي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والفتن to sai dai على سبيل الحصر sabilil على سبيل التمثيل da idan ta ba ta bukatun shefi ai references ne kawai references ne kamar faharis ne to idan yi din mm, mm. mutum yana bukatar ya samu duka daga taban kenan eh inda eh, ah, waɗansu suna wadatarwa da waɗansu yanzu gaskiya kamar waɗannan littattafan waɗanda suke ba su da aljar wa ta'adil dama ya ce maka fa'ida su kawai taufiqur rumus hmm? to kuma wa'annan rumus din na riwaya littafan da suka zo bayan su kusan sun riga sun isar maka kamar tahzibul kamal ya riga ya wadatar da kai akan wannan saboda haka a irin kamar wa'annan littattafan sai dai kawai dai a ce a ajiye su dai tabarrukan hmm? amma kusan bukatar ka gare su a kusan an riga an yi aikin eh, an riga an yi aikin a cikin littafin da suka zo daga baya to kuma tunda babu wani babu waɗansu akwal na aljarh wa ta'dil fa'idarsu wajen wajen naqdir rijal ka san matsayin rawi fa'idarsu ragaggaci shi sa haga ai sheikh ma yace alkitab laysa bi kitabil jarh wa ta'dil ba littafin jarh duk da yake da littafin rizal ne daga cikin kuma fa'idar littafan nan dai kawai a san irin hidimar da aka yi ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an kula da sunnan nan da duk wani wanda yake ya yi riwaya yana ambatonsa ya zo a cikin isnadi to ba a bar shi ba ambatonsa ya zo to kaga wannan ya nuna yanda aka aka kula kuma aka fitar da fannin ilimi daban wanda yake binciken ar-rijal ilmur rijal hmm. shi ne dai fa'idarsa amma gaskiya fa'idar ragagga ce wajen musamman dai su waɗannan da littafin shi kalabadi da addara Kusni, da hakim da kuma na shi ibn manjawai to sannan littafin da yake biyo baya littafin التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح التعديل والتجريح, والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح آه، تأليف أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي المتوفى سنة 474 باجي نام مالكية نعم. <laughs> <laughs> ha gani almagariba su ma sun yi hidimar al rijal duk da yake hidimar rijal gaskiya tana wajen al-masharika malam yace alkitabu yaqa'u fi salati mujalladat salatati mujalladat ترتيب ah, الأسماء inda al على kun san عند su daban yake da ترتيب al بنيكي لترتيب الحروف inda al-masharika. <laughs> tartibinsu daban yake eh, sin a can karshe take can kusan karshe take sin da shi a abin nan shi sa idan mutum zai nemi kalma a cikin masharikul anwar na alƙazi iyad fi garibi ma fi muwatta wasu sahihain in za ka nemi kalma dole sai ka san yadda tartibin huruful mu'jam yake wajen malaman maghrib ta huruful hija ba bisa tartibin aba ta sa jin ba ne ba kuma bisa tartibin aba ja da hawa zaya ba tartibin su daban yake idan idan da da masharikul anwar yanzu sai mu ga tartibin hmm. ko kuma kawai abin nan injiniya yi mana google din حروف الهجاء عند al-maghariba yawa ga نسيت kwamfutar ta <laughs> shi yasa kaga sai ce a ana insha Allah ati bima sharattuhu fi asma'ir rijal ala hurufil hija bit ta'lif al fi baladina <laughs> Eh. alif ba ta sa jim ha ha dal zal ra zai to daga nan sai su tsallake sai su tafi ta sai su tafi ta a bayan ta bayan yawa bayan fa sai ba sai kaf sannan sai la mufrada lam sai annun to bayan sun yi nan sai kuma can sai su dawo sai sad da bad da ain da gain sai fa da kaf sai sin da shin sai ha da wawu sai ya <laughs> يختلف تماما ga ايه su haka suke to haka baji yayi tartibin littafin nan sa kuma yawanci magari magariba din haka suke shi yasa yanzu kamar shi masharikul anwar na alqadi iyad wannan daga muqaddimat tafin daga yanda daga abwabul kitab in kana neman kalma gariba ka neman ma'anarta in ban yanzu da yake kawai ana amfani da kwamfuta za ka sa kalma kawai sai ta fito maka tun da search engine da ake da shi amma da da ne inda kana so dole sai ka san ina mauki'in harafin yake a tartibin idan kalma ta fara da sin ka je kana neman ta bayan zai sai ka gama zai ga baki daya ka ji ka tsallake ka shiga swat ba ga kalmar ba sai ka ce ai babu kalmar a littafin <laughs> babu kalma saboda baka gane mawuƙa'inka ba mm. to <clears throat> na biyu ya ce a saƙal baji a sani da hu ilal bukhari wa muslim wabnu abi hatim wal kalabazi wal hakim wabnu adi wa abi hafsin fallas wabni ma'in wa abi abbas al'abbar gashi nan yace wa asanidu ma zakartu fihi an sahih al-bukhari fa na bihi abu dharr qira'atan sannan ya fadi shi يزيد هذا الكتاب في ala على كتاب الكلاباذي بذكره للتعديل والجرح دون استقصاء لكل ما قيل في rawi to kun ga littafin kalabadi an ce babu jarhuwar tadil to amma shi wannan akwai sai dai duna istiqsa kamar namozaj ne kawai yake kawo amin an riga an gama wato kasan kuma shi aljarhu wa ta'dil maksudin dai aljarhu wa ta'dil kai istiqsa na al-aqwal dan ta yi kaulin da baka fada ba shine zai tabbatar maka da ainihin martabar rawi saboda haka dole ne gwargwadon a daidai din mutum gwargwadon sa wajen tattara akwal da akai akai akan rawi yace wa yaqillu dhikri abil walid لأوجه الترجيح في شأن الراوي المختلف فيه baya kaɗan ne yake yin to makaranta tarjama ta biyu an rama al-tarjama rakam sani azhar ibn sa'ad ana eh shafin shafi na 397 ga na'am abubakar as السماء الباهلي مولاهم الغفري أخرج البخاري في المجازي وعلامات النبوة وغير موضع عن عمرو بن علي وعلي بن المديني وعبد الله بن محمد المسندي عنه عن عبد الله بن عوف امم تكون gani ya ambata maka تلاميذه ده كما شيخنسا عبد الله بن عوف كما ga malaman bukhari da ya riwaya ta hanyar su zuwa gare shi mata sanata salasa yau mai Abu hatimin Razi huwa salibin hadith قال ابن معين هو ثقة وقال عفان كان حماد بن زيد يقدم أزهر عن أصحاب ابن عوف وكان عبد الرحمن بن مهدي يقدم أزهر to kaga namuzaj din kenan ya kawo akwal jarh wa ta'dil kuma ma hadda hadda batun tabaqat yayi muqarana wannan littafin hakim gashi yana cikin shamila a zahir alhakim ya yi wahami bai faɗi abu ubaida ba baya cikin littafinsa kuma ga shi an yi ramzi gare shi da aini. kun gani haka sha'anin haka sha'anin ilimi yake babu masumi sai Allah da manzansa sallallahu alaihi ta duba a gani ga shi horarsa yana cikin ashirar mubashari na biljanna kuma ga riwaya amma bai ambace shi ba hmm. Hmm. abu hmm. to sai mu je littafin da ke bin sa kitabul jam'i da bai abi nasr al وأبي بكر الأسبهاني رحمهما الله تعالى في رجال البخاري ومسلم للإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر ابن علي المقدسي يعرف بابن القيسراني الشيباني ولد سنة أربعين ثمان وأربعين وأربعمائة وتوفي يوم الجمعة في نصف ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة رحمه الله alfaharis ulhiqat bi akhir aljuz athani to malam yace yaqa alkitabu fi mujalladaini jam'u bainar kitabai alkalabadi wa ibn manjuri ko alkalabadi na menene shi nasa littafin nasa na rijalul bukhari ibn manjawai na muslim to kaga ya hada su kenan يتي يجمع بين كتابي الكلاباني وابن منجوي المتقدمين المتقدمين يستفاد منه في توثيق الرموز وبالاخص بالنسبه للمتفق على الاخراج عنهم يا امبتشي يا مقدمه ميسو يا بتشي لتأكل غاشي كان اندا يا بتشي سبب تعليف الكتاب كون غني اصفه التي تليها كوف a walamma ra'aitu kathiral asma kun gani wajen inda ya ramzi da rakam wahid walamma ra'aitu aksar walamma ra'aitu aksar al-asma'i min mimma ittafaqa alayhi wa aqallaha mimman farada bihi حملني ذلك على أن جمعت بين الكتابين ليخف حجمه ويكثر نفعه شيني سبب تأليفه في الجمع بين الكتابين ثم ذكر منهجه غاشنا ثم أورد ما أورداه وأستدرك ما أغفلاه وأختصر ما يستغنى عنه من التطويل وأشير عند ذكر الراوي الذي له حديث واحد عندهما أو عند أحدهما إلى ذلك الحديث إما بإسناده إن علوت فيه wa imma bi matnihi in waka a nazilan <laughs> wato in ya tashi istidraki in zai kawo isnadi in akwai uluwi a cikinsa <laughs> in ya yi uluwi in kuwa bai yi uluwi ba kawai sai ya tsaya a kan almatin وكذلك أبين ما تكلم fihi الحفاظ min علل ahadith ah, min علل ahadith adkhalaha في الصحيحين عند ذكر الراوي المشهور بتلك الرواية وأذكر هل لما علل به ذلك الحديث لما علل به ذلك الحديث وجه أم لا ويبين من أوردا حديثه استشهادا به ومن أورداه مقرونا بغيره قبل متن الحديث أو بعده مردوفا به آه، مردوفا به ومن أورد له حديثا في موضع وأورد له في غير ذلك الباب حديثا آخر فنسباه إلى غير النسبة الأولى لئلا يظن أنهما اثنان ومن أورداه غير منصوب فقال أو أحدهما حدثنا فلان ويشتبه به غيره ومن حدث عنه وحدث عن رجل عنه ووقع لأحدهما عاليا وللآخر نازلا وأرتب على نسق حروف المعجم ما اتفق عليه ومن فردا به وقدم وقدمنا من اسمه أحمد ليجمع, ليجمع معنيين أحدهما تبركا بالابتداء باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أنه أول, با أنه أول باب الألف والله الموفق لجميع ما ذكرته والمعين عليه بمنه وفضله تو ذا مكرنتا مكرنتا ترجمة مكرنتا ترجمة mu ga sunan tarajin guda uku malam ya ramzi da su هذه الأمثلة توضح طريقة ترتيب المؤلف من اتفق عليه أفراد البخاري أفراد مسلم كون ننسو مكرن تأرم مفارد من اسمه أحمد ممن اتفق عليه أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إبليس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسد ابن مازن ابن شيبان ابن زهل زهل زهل ابن ثعلبة الشيباني أبو عبد الله أصله مروزي مروزي مروزي إيه حكى البخاري عنه قال عملت حملت حملت من مروة من مروة من مرو مرو من مرو إيه مرو haka ake haka suke ce mata maru mm. kamar maru ta sakkwato amma dai ita sukunur a sukunur ra a sukunur ra ce wato marwun ce marwun don aka yi hukum sai a ce mata maru <laughs> sai da zama kamar maru malam su malam kabiru wa ummi bi hubla mm. yani ila bagdad mm-hmm. سمع مؤتمر ابن سليمان التيمي عندهما عندهما عند البخ... عندهما كنا وتو روايه عن مؤتمر ابن سليمان عند البخاري ومسلم ومحمد بن جعفر جندر آه وهش... وهشيما وهشيما وسفيان بن عيينه وغير واحد عند مسلم عند مسلم تو كاجني روى عنه مسلم بغير واسطة بينهما وروى البخاري عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثا واحدا في آخر المغازي في مسند بريدة قوله قوله آه، قوله أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر غزوة وقال في كتاب الصدقات حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة ثمامة الحديثة ثم قال أقيبه أقيبه أقيبه إيه تو زي ما تو أقيبه ده ولدني أحمد بن حنبل أم محمد بن عبد الله الأنصاري وقال في كتاب النكاح قال لنا أحمد بن حنبل تعليقا نعم لم يقل حدثنا ولا أخبرنا وهو حديث الثوري عن حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبع الحديث توفي يوم الجمعة لاثنتي عشر خلت من شهر ربيع الآخر سنة عيدة واربعين ومئتين ومئتين تكون جاين دي ترجمة ستكي كما يند ترتيب الناس يكي حينا فتن مواقع الحديث تو مكرن تتبيوكما أفراد البخاري ممن اسمه أحمد أحمد بن إسحاق ابن الحسين ابن جابر ابن جندل abu ishaq as-sulami hmm. as-surmari as-surramari as-surramari eh, surraman ra'a ce nisba ya zuwa gare ta kasan sukan ce mata as-samuri as-samura'i ko as-surramari as-samura'i eh eh ko kuma su ce as-surramari hmm. wa surramara qaryatun hmm. min qura bukhara ba ta ba ta Baghdad ba ba ta Iraq ba وهو المطوعي نعم المطوعي نعم سمع عثمان بن عمرو ابن عمر ابن عمر ويعلى بن عبيد واو انت علاجي ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وعمر بن عاصم روى عنه البخاري في غير موضع وهو والد إسحاق المعروف لأبي صفوان توفي يوم الاثنين لست ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين ومئتين تم دوب ترجمة أكو أفراد مسلم من اسمه أحمد أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي البغدادي أخو يعقوب يعرف بالدورقي أبو عبد الله سمع مبشر ابن, ابن إسماعيل مبشر ابن إسماعيل وعبد الصمد ابن عبد الوارث وأبا وأبا داود وأبا داود نقع الطيالسي كنا نعم ولد سنة الثمان وستين ومئة وتوفي سنة ست وأربعين ومئتين وكان أصغر من أخيه يعقوب بسنتين كما يندى ابن منجويه يتي ta hmm. hmm. haka sai eh, haka zai sai ya gama da ahmad wato zai fara da ahmad ta faƙa ale sai ya faɗe su sai kuma ya zo ahmad mimman da bihi al-bukhari sannan ahmad mimman da bihi muslim haka mm, zai yi <coughs> kowace eh, masu suna ahmad eh, da su zai fara ya ce abu guda biyu dalili saboda ya tabarrukan da sunansa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi dai shi ma ai harful alif ne ya fara da alif to bayan yayi sai kuma ya koma sai ya fara da sauran alif din sai ya fara da kamar aban mm, sannan ya zo ibrahim kowanne a bisa wannan tartibin mm. to akwai wani abu da ya faɗa wanda a gaskiya ga shi mm, ya kamata da sheikh ya yi mana ishara ga irin wannan wajen da ya faɗa shine in kuka koma waccan safar muƙaddimar safa ta hudu a tsakiyar ya ce wa kazalika kun gani a tsakiyar safar وكذلك أبين ما تكلم فيه الحفاظ من إلى الأحاديث kun gani ya ce zai bayyana maganar da malamai suka yi manyan malamai suka yi na illolin hadisai adkhalaha fi sahihain wanda su bukhari da muslim sun shigar da hadisan cikin cikin sahihain inda zikirin rawi al-mashhuri bi tilkar riwaya wajen ambaton shi rawun da ya shahara da wannan riwayar وأذكر هل لما أولل به ذلك الحديث وجه أم لا وتعين أي وأن إلا تعد فسكة وبات فسكة وأبين ما أوردا من أوردا حديثه استشهادا به ومن أورداه مقرونا بغيره قبل متن الحديث أو بعده مردوفا به ومن أورد له حديثا في موضع وأورد له في غير ذلك الباب حديثا آخر فنسباه إلى غير النسبة الأولى idan rawi ne guda ɗaya amma sun ambace shi da nasaba daban-daban a wuri daban-daban sai ya tambihi cewa shi ɗin ne dai wannan don kan a ɗauka wani daban ne li'alla yuzanna annahu shi ne ka gani ومن أورداه غير منصوب فقال أو أحد فقال أو أحدهما حدثنا فلان ويشتبه به غيره to kaga nan ma sai ya yi tambihi a kai haddasa anhu wa haddasa an rajulin anhu wa li ahadihima aliyan wa lil akhari nazilan duk wannan kuma ya ce wa rattibu ala nasakh hurufin mujam saboda haka wannan ni zan so in ga yadda suka yi batun yadda ya kawo batun ilal dinnan da ya ce zai a idan ya ce ubayyinu ma ta kallama fihil huffaz min ilali a hadis adkhalahu fi sahihaini hmm. wa adkuru hal lima ullila bihi zalikal alhadith wajihun amla zai kawo in akwai illa a hadisin da aka da suka kawo ya faɗa sannan kuma ya nagadi wannan illar tana da fuska ko ba ta da fuska wannan zai zamanto fa'ida ba kaɗan ba ta littafin waye zai tabarru iya tsaya ya ɗan duba littafin ya kawo mana ba da shi a maktaba ta littafin amma an sani ba ko yana cikin ashamila hmm. da yake wannan tsohuwar shamila din ce watakila baya ciki amma allah da ya kamata wannan abu ne wanda yake mai ah, wanda yake da muhimmanci ya ne mutum ya dan fitar da shi to sai mu karanta littafi na ƙarshe kafin mu sa aya ah, ko kuma mu tsaya a nan don wannan zai zama to kismus sani ne fi a a'immatis sitta mun gama da na sahihain hmm, amma da yake littafi ɗaya ne kawai bari mu yi shi ah, kun san ya ce alkismun rabi shiyo a ah, shi rijal kutubin maksusa ko ya fara da na farkon su rijalus sahihaini au ahadihima to mun gama mun karanta mun ga littafin addara kutni alkalabazi alhakim ibn manjawai da kuma albaji ko sai kuma aljam'u na ibn s-Rani. jam'u baina alkitabai tafai shida sai kuma yanzu shuyuhil a'immati sitta al'a'immati sita mai ma'ana waɗannan a a bukhari muslim abu dawud annasa'i a tirmidhi ibn majah su ne aljama'a su ne al'a'immatu sita su a to لتاتي ɗaya المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن حسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 71 و500 تحقيق سكينة الشهادي mace ce eh. to sheikh ya ce alkitabu juz'un wahid eh. ta'akhara hadha alkitab an kitabil al-ishraf ala ma'rifati al-atraf domin shi eh, ibn asakir ya rubuta al-ishraf ala ma'rifatil atraf atraf yana nufin wato atraful ahadith na al-kutub sita kamar da yadda ala tariqatil al-atraf na al-mizzi a kawo maka farkon hadisi kawai nau'i ne na ikhtisar jama al-kitab jama al-kitab <clears throat> li shuyukhi ashab al-kutub sannan ya ambaci آه، الفائدة من كتاب الأطراف دام مكرن كام جني ده أهمية هذا الكتاب بالنسبة لكتاب الإشراك على معرفة الأطراف ورموز الكتاب يا عم بتشيسو آه، مكرن ترجمة إندي فارد أما بعد آه، أما بعد فإني لما خرجت أطراف أحاديث كتب السنن للأئمة الأول نعم ورتبتها ترتيبا لا يفضي بالناظر فيها إلى السآمة والملل رأيت أن أجمع أسماء شيوخهم الثقات النبل تو كاغني wato bayan ya rubuta littafin afraf kuma ya musu tartibi tartibi wanda yake ba zai sa ka gamsu ba in kana karantawa tartibi wanda yake mai sanya kan nishadi ba irin wanda za ka ji kan cewar ka gaji ba to sai kuma ya biyar da su da ambatan malamansu malaman su wanda suke asfiqat annubal annubal jam'u nabil na'am wa udhibu ilayha asma'a shuyukh al-bukhari wa muslim kuma in kara da asma'u shuyukh al-bukhari wa muslim na'am ولقبه بالمعجم المشتمل المشتمل وأرتب أسماعهم على حروف المعجم جريا على الوجه الأقرب والطريق المستعمل مستعمل كيف تصول سنن المعجم المشتمل ده ترتيب نعم وأذكر وفاة من وقع إلى تاريخ من وقع إلي من وقع إلي تاريخ وفاته بعد ذكر نسبة ذلك الرجل تو wannan shine manhajinsa زي فدي سنة الوفاة bayan ya faɗi nisbatun rajul bayan ya faɗi nasabarsa kuma in yana in ya san tarihin rasulsa sai ya ambata لأن فائدة كتاب الأطراف معرفة الحديث الموافق أو البدن شين فائدة معرفة الأعراف واتو الأطراف hadisin da aka samu muwafaka ko badal nau'i ne na ulu wannan asalin abin da ta suke al'adraf kenan nau'i ne na ulu don ka gane wannan hadisin ka yi muwafaka da wani rawi wanda yake da shehinka a cikinsa ko kuwa ka yi badal nau'i ne na za mu ɗauke shi a cikin anwa ulu yadda zai zama to kan cewa wato a cikin hadisin sai wani lokaci isnadin nasa in ya zo sai ya zama to kamar wato kayi musafaha da sahibul kitab mm. Mm, yanda isnadin yake to wannan shine fa'idar al-atraf mm-hmm. ai dama atraf ai ba sa kawo matanin gaba daya kawai za su faɗi cewar wannan hadisin gashi a wanda ya ruwaito shi ga yadda bukari ya ruwaito ga da wannan isnadin da bukari da muslim da wani da wani sun ruwaito shi haka za wani kuma ya ruwaito shi kaza wani kuma ya ruwaito shi kaza sam atraf ai in kana so ka ga alfaz na matin ba za ka nemi ba za ka tafi a atraf ba fa'idar atraf kawai ka ga asanid ne da kuma su bayyana maka rawi wanda aka ambace shi don ka gane wane ne hmm. yanzu kamar a bukhari sai an aka ɗauko hadisi wanda shi a cikin isnadinsa cewa ya ishaq kawai ishaq to da fan atraf na mizzi shi zai bayyana cewa wannan ishaq din ibnu rahuya ne ko ibnu mansur al-kausaji ne hmm? ko kuma wani nema daban wannan yawanci fawaid isnadiyya su ne suke koma zuwa fan al-atraf na'am وتمييز الأحاديث المعللة عن الأحاديث السليمة da kuma tantance hadisai da aka illanta su daga hadisai da suka kubuta daga illoli da kuma a cikin sanin wato malamansu eh, ga na'am da kuma ga mai neman fa'idar wannan akwai wato taimako mafi girma da kuma abin da zai abu mafi karfin abin da yake yafi komai karfi wajen sadar da shi da bukatarsa wa hadar kitab ila zalika الغرض to shi wannan littafin dangame da wannan manufa wanda aka ambata na kutubul afraf to kamar kofa ce ko mashiga wa aj'alu badala kulli ismi imamin minhum harfan yadullu alayhi kuma maimakon kowane imam daga cikin su su wayannan manyan malamai zai sanya harafi da yake nuni ya zuwa gare shi tahfifan don sauƙaƙawa Eh, al'ajil al'ajil al'ajil al'ajil eh, eh, siga mushabba abin nan sigatul mubalaga ta fa'il ba mm. wato akan mai rubutu wanda yake mai tsananin gaggawa da yawanci littafin haka ake yi inda aka samu littafi sai ka zauna kana samu sai ka kwafi shi <laughs> haka suka nemi ilimin nan ba photocopy ba photocopy yanzu ba ka gani yanzu ma ai ba ma photocopy ake magana ba scanning ake magana eh eh na'am ha البخاري mhm. eh. wa خاء ومسلم mhm. wa abi daud dal wa والترمذي mm. تاء Mm. nun qaf ibn maja sai ya ce masa qazwini ya faɗe shi da abin da bai shahara da shi ba eh, <laughs> eh, garin su anil jumal shine al ajza tanubu anil jumal ha juz'i ce ta bukari na'am وأسأل الله أن يوفقني للصواب في القول والعمل آمين ويعصمني برحمته وكرمه من الخطأ بما أذكر والخطل والخطل نعم تو غاشنا مغنى مغنى موذج حرف الخاء نعم حرف الخاء ذكر من من اسمه خالد خالد بن خماش خداش خداش ابن عجلان أبو الهيثم البصري المهلبي مولاهم سكن بغداد وروى عنه ميم ميم وروى نون عن رجل عن رجل عنه إيه. مات في جماد الآخرة سنة 23 و200 ووقع لي من حديثه wannan kamar sakt ne watakila akwai hadisin da da ya zo masa ya faɗi wajihul ulu ɗinsa a kai to kun ga shi ma kaga babu aljarh wa ta'dil to mu ji min fawaid hada alkitab ga can abin da sheikh ya faɗa a ƙasa a can inda yace min fawaid hada alkitab alayi na biyu karkashin rakam khamsa رموز الكتاب يوا من فوائد هذا الكتاب حصر شيوخ الأئمة أولا حصر شيوخ الأئمة الستة في في في كتبهم الستة kagani ya ya tattara su malamansu a cikin alkutubus sita ya tattara malamansu shine fa'id daga cikin fa'idar littafin Ba توفيق الرموز بالنسبة لأولئك الشيوخ لأولئك الشيوخ su dai a immatul sitta din tabbatar da rumus din da ya faɗa a kansu cewa wannan in yace a lahu al-bukhari kaga za a tabbatar cewa min rijal al-bukhari din na'am jim mhm. naqaluhu li shuyukh an-nisa'i li kafirin min shuyukh li tawthiq nisai eh an ina jin fa nasa'i ne fa a arama tunda nasa ne sunan garin nasu annasa eh. mm. mm. annasa eh. eh. wala ba zai dada kai ban yawa ya kamar farma shi ne aka yi dasa sabta shi ya zuwa gare shi hmm. a ga eh. sukan ce masa nasawi eh nasa, duk dai nisba ila nasa eh, gari ne a can tsairawa a can abin nan a khorasan na'am so yana riwayarsa ga tausiƙin nasa'i li kathirin min ga da yawa daga malamansa mm. tunda shi an nasa'i kun san <clears throat> wani littafi ya rubuta a jarhuwar tadil cikin wanda muka yi littafin nasa'i addu'afa littafin du'afa yi <clears throat> saboda haka wannan littafin kaga ya bada fa'idar waɗanda annasa'i ya yi su kuma an san kun san annasa'i yana daga cikin almutashaddido saboda haka samun na nasa'i fa'ida ce shi yasa malam ma ya bayyana ta a cikin fa'idar littafin nan mm. shi annasa'i yi taufikin rawi a fa'ida ce tunda mutashaddid ne ko babu masdar da yake kawowa tunda shi ya zo bayan su ibn abi hatim saboda ba za ka samu maganar su maganar a wajen su ba illa dai kamar su ibn adi da yake ibn adi ya zo bayan sa ba ya zo bayan sa ta kila za ka iya samun maganar sa to amma shi ibn asakir da yake yana ruwaitowa wannan fa'ida ce ta wannan littafin to alhamdulillah yanzu <clears throat> yanzu za mu shiga darasi mai zuwa za mu shiga aikin za mu shiga aikin wannan kusan duk wannan sharar fage ne da sanin tarihi yanzu za mu shiga cikin ainihin littafan da suke su ne za su za mu himmatu da su wajen aiki a kan ilimin jarhuwar ta'adi to